daidai da sha ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin allu'ullu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun shiga kitabu shi'ar littafin da ke bayani a kan waƙa, a inda mala ya gabatar mana da hadisai da suke bayyana haɗarin waƙa, sauraron waƙa, rera waƙa, son waƙa a cikin zuciya domin yana daga cikin abu mafi muni da ke shiga ya la'anta tunani da zuciya na ɗan adam a ɓangare na ruhi irin abin da ya shafi mutum ya waye gari bai da kyakkyawan tunani da nazari da sanin ya kamata irin waka harka ce da ke hana mutum ambatan Allah madaukakin sarki ya koma yana ambatan wasu shirme can da ake riya mai cikin waƙe-waƙen da yake ji shi sa yana daga abu mai hadari musulmi ya tasa waƙa yana ji kowace iri ce yi ƙoƙari ƙaurace mata domin ka tsira da imaninka a ƙarshe-ƙarshen bayanan da muka ɗauko a cikin littafin arraƙas wassama an na hayu anin raƙasi na shekul imam alhafiz abu muhammad mahmud bin abul qasim bunu badran addashti alhanafi dangane da abin da ya shafi musamman waƙe-waƙe da ake da sunan addini za a ce wannan waƙa ne na begi yaban manzan Allah ne a waƙa ne na ishq kamar jam'u rasulullahi la ya ta sha'afu misali ‘yan kushaku ‘yan wane ne duk waka ne na bege na ƙaunan annabi Allah ya ce babu ma waƙoƙi da ake masu haɗari irin waɗannan domin su ne aka fara su da sunan addini isa ya zama wajibi musulmi ya ƙoƙarin nisantan waɗannan abubuwa muddin yana fatan ya tsira da imanin shi ka je ka bincike ya sahabbai suka ƙaunaci annabi a zamanin shi su da Allah madaukin sarki ya saukar masa da ayan ƙaunar annabin suna raye ya musulmi suka ƙaunaci annabi a lokacin da annabi ya karantar da su tsaba gyaran hadisan ƙaunan shi ya sahabbai suka ƙaunaci annabi a lokacin da idanuwansa suka ga ɗabi'u da siffa da sura na annabi to ka tsaya ka kalli waɗannan abubuwa sai ka zauna lafiya ka kiyaye su sai ka samu aminci rashin kiyaye waɗannan abubuwa zai haifar maka da matsaloli masu tarin yawa Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ban manta ba mala ya kawo mana hadisin da bin sariya wanda cikin hadisin ya zauna yake ƙoƙarin yi mana sharhin abubuwan da ka iya faruwa ka iya kasancewa a lokacin da duniya ta zo ƙarshe domin in ka lura da abin da malin yake sanya haska a cikin wannan hadithi to abin da yake ƙoƙarin nunawa kenan domin annabi yana cewa manya ishminkum fasayara tilafan kathira duk wanda ya rayu daga cikinku lallai zai ga saɓani mai yawan gaske to kuma duk mutumin da ya raye kai waɗannan adadin shekaru bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da annabin ya faɗa ga shi nan yana wakana wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan Allah ya kiyaye to bala yana shirin hadisin inda ya ce wa minha daga cikin abin da za a fa'idanti da shi cikin wannan hadisi annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama أعلمهم أنه سيكون بعده اختلاف كثير cewa abin da zai faru a bayan shi to zai kasance saɓani ne da rigingimu masu yawa bainan nasi a tsakankanin mutane ina fatan mun gano wannan da kyau ya ce lallai za a samu saɓani da rashin jituwa da rashin fahimta a tsakankanin mutane akwai saɓanin da zai kasance tsakani da Allah ya faru ba da mummunan nufi da manufa ba akwai saɓanin da da gangar za a ƙirƙire shi saboda ƙoƙarin cimma wasu manufofi na duniya da ƙoƙarin ɓata wasu al'amura na lahira da sunan addini ina fatan mun gano wannan da kyau annabi ya ce in dai rayuwa ta yi tsawo to a komi sai kaga saɓani mun gano wannan da kyau ko rikici ne tsakanin ƙungiyoyi na cikin addini rigingimu ne tsakanin fahimta na waɗanda suke ƙarƙashin tafiya a ƙungiya ɗaya a rikici ne tsakanin mazhabobi wajen ƙoƙarin fahimtar ƙa'idoji na furu'a a rigingimu ne tsakanin wane ne ya kamata ya zama shugaba wa ya kamata a shugabanta a'a rikici ne wanda zai taso tsakanin gari da gari kabila da kabila yanki da yanki da dai al'amura masu tarin yawa duk waɗannan abubuwa sai sun fara a ƙarshen duniya jama muna fahimtar wannan da kyau ko in aka fara lissafi ko sai ka sha mamaki to yanzu wannan saɓanin da annabi ya ce zai faru in ka kalle shi a jimillance to ko dole sai ya faru ɗari bisa ɗari cikin al'umma wani na tunkawon shi ɗan yanki kaza ne wani na tunkawon shi ɗan yare kaza ne wani na tunkawon shi ɗan ƙungiya kaza ne wani na tunkahon ai su ne ‘yan asali su suka dace su suka cancanta su suka iya suka kware suka goge oho dai duk dai annabi ce gashi don saɓani ne zai zo da rashin fahimta da jituwa fa'amarahum sallallahu alaihi wa wa sallama bilizumi sunnatihi sai annabi ya umarci al'umma da lazimtan sunnan shi menene sunna ta ce me sunna ta tsara shin shawarwarinka da ku da ke da mu da kowa shine daidai a lokacin saɓani da rikici a'a wannan tunane-tunanen namu da matakanmu shine zai fidda mu daga cikin matsala a'a menene ansa da rigakafi daga fita daga cikin wannan fitina shine luzumus sunna lazimtan sunnar manzon Allah wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyina da bin sunnan khalifofi shiryayyu waɗanda ke shiryarwa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai shin da irin waɗannan abubuwa suka faffari tsakanin sahabbai a zamanin annabi ya suka gudanar da tsarin rayuwa mun gano wannan da kyau ko da haka ya faru tsakanin sahabbai da tabi'ai a lokacin da suke raye ya rayuwarsu ya kasance kuna fahimtar wannan da kyau ko to wannan abin da ya faru ya kasance a wancan zango mai nisa to wannan shi zai kasance tabbas a zamanin da muke a yanzu abin da ya kyautata waɗancan al'umma to kuma shi zai kyautata waɗannan al'umma na ƙarshe da izinin Allah jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai ce wa hassahum sai annabi ya kwaɗaitar da su ala an yi ta tamassaku biha akan su suna sunna ta tamassuku shadid ruku mai ƙarfin gaske jama'a duk lokacin da saɓani ya saɓani ko Abin farko da ake fara mu illa ita ce sunnar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku domin bayan da za a yi wanda ya haifar da saɓani cikin al'umma kuma ya rike sunna don in ya rike sunna to za a haɗu mun gano wannan da kyau ku dole ya kalli wata sunna daga cikin sunnoni ya goce su ya ƙoƙarin la'anta su domin suna mafi girma da annabi ya zo da ita shine kashe saɓani da haɗa kan mutane to ko in ya riko da sunna ya bar al'umma su tafi tare to ko wancan rikici nashi da yake ƙoƙarin haifarwa a cikin zuciyar shi ba zai samu gindin zama ba kuna fahimtar wannan da kyau ko dole ne su yi ƙoƙarin haifar da rashin jituwa rashin fahimta sannan mataki na gaba da zai taka wajen tabbatar da manufan shi shine kyankyasan ƙwayayen ƙiyayyen musulmi ga ɗan uwan shi duk wani uzuri da za ka iya ba ɗan uwanka musulmi ya ƙoƙarin zare ma shi duk wani ƙauna da zai iya shiga cikin zuciyanka don gane ɗan uwanka musulmi ya cire ma shi duk wani ƙiyayya da gaba da zai iya haifuwa ya raba ka da ɗan uwanka musulmi zai gayyato maka shi ita kuma sunna ta zo ne te maganin waɗannan ta taho da waɗancan kuna fahimtar wannan da kyau ku kullun ajandan shine an yi kaza ba a iya ba an yi kaza kuskure ne an yi kaza ba haka ya kamata ba sai an tabbatar maka da ‘yan uwanka musulmi ba fa a kan saiti suke ba. Mun gano wannan da kyau ku? Wannan sunan na ƙoƙarin tabbatar da al'umma alal haƙƙi to sai an yi ƙoƙarin rugurguza ta. sai yin ƙoƙarin kacaccala karantarwan alkur'ani da ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sai ƙoƙarin karya lagon alkur'ani da ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa hukum rihukum wasbiru in ka kalli duk abin da ke ƙoƙarin haifar da saɓani ko to mataki ne da ke bi da guduma ya kwankwatse duk waɗannan abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya biya bayyana ma al'umma waɗannan hadisan tun yara na islamiyya ake karantar da su su to amma da yake ƙanana ne da yake ilimin kaɗai ake ƙoƙarin karantar da su ba wai fahimta ba to sai aka waye gari gaba ɗaya idan bala'in ya taso to hasu yake ci da a ce sun samu ilimi sun samu fahimta kyakkyawa sanda suka karanta wannan in musiban ya taso sai su ce a'a mu muna da shiriya kyakkyawa daga annabi wanda ya hana waɗannan abubuwan baki ɗaya jama'a muna gane wannan da kyau ko yanzu misali ɗanka da ya sami ilimi ya san kaza sunan shi maciji kuma ya san illan maciji duk inda ya ga maciji a gida ko a nesa sai ya gudu kun gano wannan da kyau ko amma wanda bai san maciji ba in ya gani sai ya rika bin shi ma zai kama shi kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan na daga cikin illan mutum bai san abu ba shi yasa ɗaya daga cikin sabon annabi ya ce kowa na zuwa yana tambayan annabi dan gani da alkhairi ya ce shi kuma sharri yake tambaya aka ce dan me ya ce dan tsoron kai ya cin mashi alimtu sharra la sharri walakin li tawqihi ya ce na fahimci sharri domin in yi taka tsantsan da sharri ba don in yi sharri ba don duk wanda bai san sharri ba to sharri sai ya cin mashi mawaƙi na cewa sharri gaba aka sa ka kwak za ko sa ka baya cin mai ka kai jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga duk abin da zai zama illata sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai yake cewa wa hathahum ala an yatamassaku bi hatta imtisaku shadid annabi ya kwadaitar da sahabbai akan su makalkale sunna maƙalƙalewa gam da gam mithlu ma ya abdul insanu bi adrasihi ala shay kaman yanda mutum yake kama abu ya ciza da hakorin shi mataunai waɗannan mataunai gam da gam mun gano ne yuridu Allah yanfalita minhu yana son ko da an ja abin ba zai kwace ya fizge ba duk abin da yake son ka rike shi gam da gam ba lokaci da baki sai ga ka sa haƙorinka ka kama noti kana tani za ka iya juya shi ba domin akwai ƙarfi a cikin mataunai annabi ya ce sunna haka ake rike ta gam ina fatan mun gano wannan da kyau in ka ga an iya an san sunna a hannunka an baka bid'a ko son zuciya an raba ka da annaba an haɗa ka da malamai to wannan al'amari ne mai girman gaske wanda yake nuna cewa mutum bai san annaba ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Jama muna fahimtar wannan da kyau ko to abin da ake masunna kenan in ba haka ba ko illa zai sai wata rana an waye gari tun ana ansan sunna ana baka bida'a, ana hada ka da malamai har sai an koma ana hada ka da shaidanu. ina fatan mun gano wannan da kyau Allah sai an koma ana maka wannan yanzu ka ji mutum ƙarar ya buɗe baki yana ce ma jama'a ba sai ka yi sallah ba ba sai ka yi azumi ba ba sai ka yi umara ba wannan kai ka kwantar da hankalinka in dai ka buwa ne to aljanna ba ka da matsala ko don dole ma sai an shige ta jama'a mun gane a ce wai sai an sa ma sarka an ja ka an kai ka aljanna ko kana so ko ba ka so in da ana cewa wane ne da ya mutu tun da ga abin da zai yanzu kalla abin da koma ana yi shi sa in ka yi hankali da tauhidinka ba in ka yi hankali da ka ba in ka yi taka tsantsan ba wallahi sai ka sha mamaki kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa fa wajibun ala kulli muslimin yana daga abin da yake wajibi ga kowane musulmi an bi'a sunnatan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bi sunnar annabi kai tsaye wala ya amalu shi'an illa bi sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kar musulmi ya sake ya aikata wani abu abun ko menene sai ya sanya sunna ta ce wala hilla lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukuman lahi fihi kada mutum ya sake ya aikata wani aiki ko menene sai ya san mai hukuncin Allah kan wannan aikin bari ku ji ko da ƙin musulmin za ka yi cin da an ce maka yanzu shine dinin yutaba addini wajen yi ma Allah shi shine ƙin musulmi to ka je ka binciki ya ce ka ƙin musulmi ya hadisi ce ka ƙin musulmi in za ka so musulmi da fasiki da munafiki da fajiri da duk wanda ma kake son yanzu to je ka binciki ya musulunci ya ce ka ƙin muna ka so munafiki ka so fasiki ka so fajiri ka so mumini sai ka bi wannan ka'ida duka in ba haka ba sai kai soyayya ta banza ka je ka shiga wuta kai kiyayya ta banza ka je ka shiga wuta domin ana soyayya a shiga aljanna ana kiyayya a shiga aljanna ko mun gano wannan da kyau ko shi yasa ka binciki mai sunna ta ce jama'ar annabi muna fahimtar wannan ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa wa sunnatul khulafa ar-rashidin ba'dahu da sunnan khalifofi shiryayyu da za su zo bayan annabi kowa ya kokarin makalkale sunnansu abubakarin wa umar wa uthman wa ali radiyallahu anhum ajma'in wa kadhalika la yakhruj an qawli sahabatihi haka kada mutum ya kuskure ya bar zantuttukan sahabban annabi fa innahu yurshidu insha Allah mala yace duk wanda ya kama wannan to zai shiri in Allah ya so insha Allahu ta'ala wallahi duk wani rikici da kake ganin mutane suna ciki a yau ko billahi allazi ridda suka yi daga sunna ƙarya suke yi in kuma ba ridda suka yi ba zauna nan wajen duk ƙorafin da suke yi sai ka ga hadisin da ya maganin abin saboda na farko ko son zuciya na biyu ko jahilci shi ya sababa wannan amma muddin aka kau da jahilci ilimi ya zo aka kau da son zuciya ɗa'a ta zo to za ga gaba ɗaya mutum bai da wannan matsalar duk wani rikici da ke duniyan nan har ba yahude ya fahimci cewa rigingimin da duniya ke ciki yau da nabiyul arabi hayyan annabin larabawa na raye ya ce da ya warware wannan rikicin wa huwa muttaki'un ya sharbi shayi ya ce maza Allah yana kishin gida da kofin shayi a hannun shi zai maganin rigiman duniya baki ɗayanta ausu da khazraj kabila ne daga cikin manya-manyan kabilun mutanen madina kuma 'yan gida ɗaya masu kama ɗaya dangi ɗaya wa da ƙani sai da suka shekarar ɗari 'ya'yansu da jikokin suna yaƙi suna kashe junansu suna ƙona gidajen junansu suna rushe rumfunan kasuwancin junansu suna gaba ba auratayya tsakaninsu ba mutunci ba komi amma manzan Allah ya zuwa ƙasa da sati guda yi watsi da waɗannan abubuwan gaba ɗaya sau koma fa asbahu bi lahi suka waye gare cikin ni'iman Allah al-ikhwan suka zama ƴan uwan juna ɗari bisa ɗari a ƙasa da sati ɗaya manzan Allah ya daidaita tsakaninsu lokacin da bala'i ya yi bala'i yahudawa suka yi ƙoƙarin mai da su cikin abin da suke a kai dama abin da yahudawa suke so kenan wallahi in su ga wata gayya ko ta taso da aiki ta taso za ta musu illa ko ina to ƙoƙari suke uwar gayyar su sa mata linzami ta bi su in ko kuka bi su gaba ɗaya shi kenan kun zauna lafiya in ko kuka ƙi to sai su ta ƙoƙarin shigar muku da bala'o'i na rabuwa shine farrik tasut farrik tasut divide and rule raba kansu sai ka ji daɗin mallakansu yadda kake so mun gano wannan da kyau ko shine ana tafa ana tafe sai wanda ya ce na da ƙorafi kaza ana tafa ana tafe sai wanda ya ce na da ƙorafi kaza ana tafa ana tafe sai wanda ya ce na da ƙorafi kaza kuma in ya tafi ƙorafin sai ka kasa gane to me je yi jama'a mun gano wannan da kyau ko ana saukar da shi akan layin dogon da ake tafiya ya ce ba iya ba in ya tafi kuma sai ga abin da ake a can kuma yake ƙoƙarin ya yi jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan ne dai saboda asalin manufan ɗaya ce to amma yahudawa sun yi aikinsu shi yana jiran waye gaba yahude daga isra'ila a'a ƙaumin min jildatina wa na bi alsinatina su zaka gani mutane ne jikinmu iri ɗaya da su manufanmu iri ɗaya maganarmu iri ɗaya su za su sauke ka daga kan hanya ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi wani bai farga sai ya ga mala'ikan mutuwa ya kawo mai hari sannan zai gane an samu matsala to su yahudawa sun tsaya sun ga kai idan suka bar ƙabilan ausu da khazaraj irin yadda suke da yawa kuma suke da himma da ƙwazo to ta su ba zauna lafiya ba su da 'ya'yansu da jikokinsu to sai suka rabucin da ƙabilar larabawa a lokacin ɗaya ne ƙabilolin yahudawa kuma uku ne akwai banu ƙuraiza akwai banu nadir akwai banu ƙainuka bi daga cikin sai suka mara ma ausu ɗaya daga ciki sai ta mara ma hazraci yanzu suran abin na bayyana maka ƙarara a kan rikicin siriya wa tilkal ayyamu ha bainan nas manyan ƙasashe da ke da kujeran dindindin na ɗarewa kujeran naƙiban ban yadda ba a majalisar ɗinkin duniya su su biyar amerika ingila faransa rasha da china bi daga ciki sai suka mara ma ƙasan siriya baya uku daga cikin suka futsare mata in ka kalli wannan surar surar rikicin ausu da khazar shi nake bayyana kenan biyu daga ciki suna mara ma gwamnatin basharul asad baya sannan uku daga ciki suna mara ma 'yan tawaye baya kuma su waɗannan 'yan tawayen da basharul asad su tafiyansa ɗaya jikinsa ɗaya ƙasansa ɗaya yarensa ɗaya sai dai wajen fahimta ne kaɗai ya sha bamban suna ta ɗirka ma junansu makami kuma waɗancan su zo da makami ba sabil za su ba bashar al-asad ba kuɗi zai ba su waɗancan sun zo da makamai ba sabil za su ba 'yan tawaye ba ƙasan qatar da ƙasan saudiya da ƙasan turkiya da sauran ƙasashe su za su ba da kuɗin da za a biya kuɗin wannan makaman idan aka zo da makamai da za a sai da bashar al-asad cin da bai sai da man shi da sauran al'amura ƙasan iran da ƙasan bahrain da sauran ƙasashe waɗanda ke mara mai baya irin su iraki su suke sponsorin waɗannan makaman da yake amfani da su ƙarshe dai amfanin yana koma mawa yahudawa abin da ya faru da wannan fitinan kenan a lokacin aus da khazraj yahudawa suke ƙera makamai suke saida ma ɓangarorin kuma suke yaƙan junansu to da annabi da ya zo da Dinin islam sunnatul mustafa da ya zo da wannan addini kan kankace kwabo farar da garaje sai suka musulunta shi kuma addinin musulunci da sunna to haɗa kan mutane yake yi kana ganin rabuwa to na farko ko dai an bar addinin ko an bar sunna billahil azim duk wanda yake kan musulunci ba zai rabu ba duk wanda yake kan sunna ba zai taɓa rabuwa ba dama ba za ka iya raba tsakanin al'islamu wa sunna ba shi'un wahidun ladhi la yatajazza al'amari kwaya ɗaya ne wanda bai taba rabuwa jama'a muna fahimtar wannan to shine da suka nemi yahuda suka raba kansu sai Allah ya ce ina wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru id kuntum mi a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa khufratin minan nari fa anqadhakum minha ashe sanda suke duniyan saɓani suna gaban wuta ne wani wanda yake kin Allah da ya ce ai da kafirai ne basu musulmi ba shi suke gaban wuta ayan ta sauka sanda suke kafirai ne ko sanda suke musulmi shin sanda suka shirya za su koma saɓanin ne ai sanda suke kafire ba gaban wuta suke ba suna cikin wuta ne yanzu ana fassara masa saɓanin ne ina fata mun gano wannan da kyau shi sa kowa ya kokari ya hankali abinda da mala yake gaya ma kenan in kana neman ka zauna lafiya duk wannan hayaniyan kungiyoyi hayaniyan mazhabobi hayaniyan aqidu hayaniyan kaza ka rabu da su alaikum bi sunnati annabi ce ka dai rike sunnata wallahi duk wanda zai zo da ka rike sunna shikenan ka guje ma duk wata fitina daga cikin waɗannan fitinan fa kuma ka zauna lafiya da duk wani hayaniya da za a ɗauko maka domin in har kana da sunna tattare da kai ko ina maka rantsuwa da Allah ba wani hayaniyan da zai matso ka kowa ke dauke da wannan hayaniya in ga hayaniya ta ci ka ko wallahi ba ahlu sunna ne kai mun gano wannan da kyau ko ko dai dama can kai ahlul bida ko kuma jemagi kana bara kana karuwa da ka san jemagi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ya ce ka riƙe sunna gam da gam wa minha daga cikin abin da za a fa'idanti da shi cikin wannan hadithi annahu alaihi salatu wassalam humul bid'a annabi sai tsoratar da mutane game da bida'a. yana daga cikin abin da aka tsorata mutane a kan shi ko kuma aka taƙaita sa kai da aka nuna masu ɗariƙoƙin da ne kaɗai bida'a sai mutum ya zo cikin ahalus sunna yana bida'a mukaffira amma kuma wadin shi kawai na cikin tafiyan ahalus sunna wai sai a rabu da shi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan yana daga dalilin da ake cawo me yasa mu kowa ke da matsala da mu gaskiya kowa sai ya samu matsala da mu in dai zaka dauko bid'a ka kawo ta cikin addinin annabi wallahi sai ka samu matsala da mu in zaka ɗauko shirka ka zo da ita cikin tauhidin da annabi ya karantar wallahi sai ka samu matsala da mu kuma ka sani ba sani ba sabo ko da waje ɗaya muke don ba yanayin da za ka ce wa kun mai da addinin musulunci zama ƙabilanci addinin musulunci zama ‘yan garanci ko ɗan yarenmu ne ko ɗan uwanmu ne ko ɗan kaza ke lahil abin ba ta da wannan kowane ne ya zo da shi inda za gane musulunci ya fara da ba wannan abu lahabu wan uban annabi ne uwarsu ɗaya ubansa ɗaya da mahaifin annabi amma musulunci ya zo da shi ya karya yasa musulunci kawai wanda ya bi shi ne nashi wanda bibi bi shi ba ruwan Allah da shi shi yasa Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku mutunci a wajen Allah shine wanda ya ba Allah yasa kowa ya je bincike menene matsayin mutuncin shi a wajen Allah shine ta hanyar bin ya kake bin Allah da kiyaye dokokin Allah jama'a muna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imanin mu shi yasa bid'a babban bala'i ne malamai suke cewa sankara kansa da ke kashe tauhidi shine shirka kansa da ke kashe ibada ita ce bid'a kenan waɗannan bala'o'i guda biyu suna rusa rukunan musulunci duka in ka ɗauki la ilaha illallah muhammadun rasulullah abin da ke rusa waɗannan shirka ne sallah azumi zakka hajji abin da ke rusa wannan bid'a ne kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa duk wanda ya zauna ya karantar da kai tauhidi ya tsoratar da kai shirka ya karantar da kai sunna ya tsoratar da kai bid'a ba a taba masoyi a duniya wanda ke ka irin shi ba domin ya tabbatar maka da musuluncinka da imaninka ka mutu cikin tsarki ka je ka shiga aljanna amma duk wanda ya ce kai dage ma shirkanka dage ma bid'anka to baka da maki duniya da lahira irin shi ina fatan mun gano wannan da kyau haka zaka ji suna cewa wasbiru ala alihatikum ku daddage ma abubuwan botan ku cije kan ku da su har sai gina cewa wallahi da ba din na dage ba da tani an raba ni ma an karantar da ni na rika yin sunna kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ka haɗa mu da sunna ka kare mu daga bid'a sau daga annabi yana huduban karshe wanda sabai suka fahimce ta a haka amma yana tsoratar da su daga bid'a wa a'lamahum annaha dalala kuma annabi yana karantar da su cewa ita ba bid'an nan bata ce kuna fahimtar wannan wai mutum zai ce to a har yanzu ban gane abin da kuke cewa ba kai baka da kan gado yanzu tun lokacin da aka yi waƙan barhama Allah ne lam yalid wa lam yulad ake waƙancewa cewa eh, shehi ɗan aljanna shehi ne ɗan wuta ina fatan mun gano ka ji wani daga cikin wanda suke kan wannan ɓatan sun bari jama'a mun gano wannan ai ta shirya dama hannun wa take hannun Allah ne shi sa ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka isa ka shiryar da wanda kake so ba mun gano wannan da kyau ko baka isa ba ka shiryar da wanda kake so sai dai Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ne laisa alayka hudahum shiryar da al'umma ba hannunka yake ba yanzu amma in kai ne kake kan wancan network din sai yau aka zo aka ce maka gashi bata ne tsakaninka da Allah zaka iya bari sai ga zaka iya bari amma kiri-kiri fa yanzu gashi an ji a waka ne aka yi ƙarar aka ce lim milid wa yulad barhama kenan kowa ya ji amma waɗanda suke bin barhaman nan ƙiri su gane cewa fa an kai su wani bala'i ne da har yau ana nuna masu bayan madubin ne ga wani can ya kallo gaban madubin ina ke son a kai su amma ƙiri-ƙiri sun ƙi su gane don a ku ba mutum ɗaya da ya bar wancan ɓannan ya komo ma daidai sakamakon jin wancan abin da ya yi inda za gane shirya ta waye ta Allah ce inda mai wa'azi zai ta wa'azi wallahi bai sai shirya da kowa ba In Allah ya ga dama inda mai raba dukiya mai tallafa ma al'umma zai ta tallafawa yana ta ƙoƙarin nemo masu kuɗi ta ko ta ko ina yana ba su don rayuwa ta sauƙi wala bai iya haɗa kan mutane ƙarshen ta ma wannan ya zane mai dalilin wargaza kansu mun gano wannan da kyau ko domin badawa yau gobe jibi ai ta yi sewa ka fara yanzu nan gaba ga gaza sai su watse su je inda za a ba su jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wallahi in kaga wanda zai ɗaukan wannan responsibility wallahi Allah ne kaɗai shi sa kowa ya taka tsantsan game da wannan yanzu in ma baka gane lam wa lam wani sai ya ce rabbuna rabbuna sai ce rabbuna wa barhama yace shehu ya kwaba shi shehu ya hura mai shehu ya kaza kararafa an jima sai ka ji wani ya ce bai da ba kuma ga watan shi na alike ana tafakan isa shi ma zai yi da ne kuma yana ma mun faɗi wannan abin malaman mu kafin mu sun faɗa amma ka ce a'a ba haka bane gashi yana fitowa ana tafa ana tafa ɗayan sai ya hango ɗaya fuskan madubin shine sai fito sai ya ce shehu ɗan aljanna sanda yake ƙarami bai balaga ba kenan kullu mauludun yuladu alal fitara shehu ne ɗan wuta sanda ya kama wannan hanyar yace ce ɗan wuta ne yace su mabiyan shehu gaba ɗaya sun zama ɗan wuta shi da kan shi ya faɗa kuma kasa ne gashi a nan garin aka yi ba a kanan ma aka yi ba amma nan garin ne dan wani shehi ne dan sai da sai kira wani babban taro aka zauna an ɗauka wani ɗan izala ne sha kwana ya je ya yi kun gano wannan da ko sai da gaba a gane ai ɗan gidan shehu malam usman ne su da kansu suka faɗa har an shirya 'yan sanda za a kai ma 'yan izala hari kawai sai a gano ashe kura ne ke gwaguyen kanta shi mai jawabin farko cewa yi kama ce kai Allah ne kama ce kai manzan Allah ne kama ce kai duk abin da zaka ce mu ba ruwanmu amma in ka sake ka taba wanda muka rike kuduwa wanda muke so wallahi za a ga balbalun bala'i yanzu don Allah mai hankali anan me ya kamata ya fahimta ba ruwansu da Allah ba ruwansu da wa annabi ba ruwansu da wannan ƙarshe ma da ya magana ya magana kawai sai fashe da kuka mun gano wannan da ku me yasa ya fashe da kuka shine ba abin da ya dame su da an taba Allah ko an taba annabi amma in ka sake ka taba musu nasu wallahi za a yi rigima ba dan karami ba to kaga irin wannan kuskuren da shi wannan suke ko shi ke sa mutane su daina ganin kiman Allah da kiman annabi da kamata ya yi cikin maganin ya ce duk wanda da yau cikinmu ya ƙara taɓa martaban Allah ya taɓa martaban manzan Allah ya taɓa ɓangaren martaban shehunanmu wallahi zai sha mamaki ba za mu bar shi ba amma sai bai fara da wannan ba ba duka matsalan zan sa muku ba amma dai bari ku ci kiran wannan taro na farko muna so mu nuna ma 'yan uwa duk da a wanda mutum zai yi ya mace shi ne annabi ba gausi ba wannan da da'awan yana yi wa kansa shi da Allah amma inda duk ya fata. duniya da lahira wallahi tallahi ba za mu kyale shi ba kowa ya haife shi wannan shine dalilin kiran wannan taro a ba mu ɗaukan mataki na tashin hankali amma mun iya wallahi mun iya irin duk wautar da ba a zato za mu yi za mu iya ga duk mutumin da ya fito ya ci mutunci iyayenmu ko shehannanmu ko malaman mu wallahi mu yana rufewa mu ɗauki kowane mataki da mutum bayi zato ka je kai ta da'awanka kai ne gausi kai ne ma annabi ka ce kai ne ma Allah duk mun san masu irin faɗin wannan magana amma wallahi idan mutum ya fito ya ce wani kaza cikin manyan mu da muke ganin girmansu ya tozarta shi za mu tozarta shi wannan shine dalilin kiran wannan taro don mu sanar bai iya ci gaba da magana ba saboda kuka mun gano wannan da ke ko daga nan sai taro ya ci gaba wannan samfoti kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan shine kun ji daga lafazinsu yanzu wannan maganan kuskure ne kamata ya ce in an taba Allah ko annabi sai juna da manyansu ina fatan mun gano wadanda ke ba su bari ba amma yanzu an ba da lasisi a ci gaba da tabawa yanzu ba wannan irin wannan taron muke cewa ba mu taɓa ji an yi lokacin da aka yi wancan in yaye menene lam yalid wa lam yulad ko rabbuna rabbuna ba ko wani ne ko wani ne ba mu taɓa ji an kira ba an yi irin wannan mun gano wannan da ke ku. Allah da ya kiyaye wannan bid'an ne yanzu duk waɗannan abin da aka yi ka taɓa jin wani wanda dan an yi wannan ko an yi wa'azi ya bar abin da yake a kai Allah ya shirya ta Allah ce shirya ta Allah ce saboda akwai shedanin da a gefe suna nan sai an gama faɗi tsaf sai kira ka ce kayan labari to an yi irinsu wanda a lahira suke cewa za mu ɗauke zunubanku da duk abin da kuka aikata a duniya ku kwantar da hankalinku dama matsalanka ba a je lahira ka ce zunubi ba za a ɗauke maka shi kakka da mu mun gano wannan da kyau ku Allah ya ce wa mahum bihamilina min khatayahum min shay'in ƙarya suke yi wala ba abin da za su ba su ɗauka ba irin wannan yaudarar ne ba aka yi mutane aka ce za ka ji mutum a ƙauye ya ce Allah ya samu cikin ɗiban shehu wa ɗiban nan na hwari wa in yana da rabo Allah ka sa cikin ɗiban hwari haka za ka ji hwada to wanga ɗiban hwari ko da za a kamfata to ina ne aka ta da shi Allah sai dai gidan wuta wai shehu ne zai zo da wani katon aljuhu ranar kiyama wani ya fakaici idan Allah sai wa wasu sai ya zuba sai ka ce duniya ka fakaici idan kwastam sai ka rugo da kaya cikin ƙasa ha ba wala ba ka san lahira ba ne eh kwastam ko inda mutum zai bi ana ganin shi subhanallahi Allah maɗauki sarki yake <laughs> to kaga su ma kenan sun tattare nasu iyakan amma tsakani da Allah kalli ba wai yanzu ana maganan wai Allah ne ni da kunnina na ji wani ɗaya daga cikin mawaƙin gargajiyar ƙasar Hausa yana ana hira da shi fa yake faɗin wannan haka aka gaya mashi Allah ka sa ina da rabo ka sa cikin ɗiban hwari har a cikin waƙan masu da ya faɗi to kai ku in ga in aka sa ka ɗiban hwari ai ka sha wahala shin da kana can ƙasan aljuhun kenan in ya ƙara mamaya ya ɗibo ya zubo kenan kanwa za su faɗa in aka ƙara ɗibo na uku aka zubo <laughs> to duk wanda ga an yi lodin shi wuta za a kai shi su ko aljanna raka su za a ana masu kirari kuma can dan ma'azi ya ce da sarƙa za a kai su wuta su mun gano da da kyau ce wallahi in dai ka bi shehu to ka ko ba za ka aljanna ba sai sun sa maka sarƙa sun kai ka dan Allah duk wanda ka gan shi da sarƙa ko a duniya ne ina za ka kai shi ballantana a lahira ka ce khuzuhu summal jahima summa fi silsilatin zar'uha fasluku to yanzu kaga duk wannan ko gashi na a kasa sun ji sun san wanda suka faɗa amma har yau ba wanda ya bari har yau ba wanda ya bari isa billahi azim jama'a kowa ji tsoron Allah abinda ka san kana wanda ba daidai bane ko ka bari kakka ji kunya wallahi gara ka ji kunya a gaban waɗanda ka sani cewa shirya ne kaji wa'azi ne kaji ka gane kana kan kuskure ka shiryu sama da ka bari sai ka je lahira ka ji kunya sama da ka bari sai kowa ya gane ba a kan daidai kake ba ƙarshe ka zo ka ji kunya a banza wallahi al'adun jama'a in ina tafa na gane abin da nake ba daidai ba ne ko wala nan da nan zan bar ba dalilin da zai sa in ci gaba tafiya ba daidai ba domin ba duniyan nan ne abin nema na ba babban abin da na sa ma gaba shi ne in mutu da imani wallahi al'adun jama'a ni na san hanyar da zan bi wajen cikawa da imani kun gano wannan da ku to wallahi zan bi wannan hanyar ko da ku zai kai ga a ce zuwa filin kwallo shine hanyar zuwa cika da imani wallahi sai in ci amma da yake na san ba nan ne hanyar cika da imani ba can hanyar shan wahalar lahira ne ai ga ban je ba kana nan bari ka ji manyan malamai abin da suke faɗi gashi a cikin littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na Dr. Abdulazim bin Badawi yana faɗin yadda ya tsara littafin ne dalla-dalla daki-daki yake cewa Walan walamma kana muslimuna na ba'da dinin la yayin da musulmi suka zama an ɗaura masu bayan da suka tsaye da addinin Allah fi anfusihim a karan kansu a aili dinin dinillahi fi La kuma su bi su tsaye da addinin Allah a ko'ina a bayan ƙasa wadda a watin nasi ila La da kiran mutane a kan abota ma Allah kaɗai wajaratil adatu fi kulli zamanin wa makanin kuma ya zama al'adan mutane a kowane zamani da kowane waje ya gudano judi man ya suddu an sabilillah za a samar da wanda shi kuma aikin shi tare mutane ne da hana su fahimtar Allah addinin Allah wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan minal mujrimina haka Allah ya sanya ma kowane annabi makiya cikin magabta jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko wa yamna du'ati kuma yake ƙoƙarin hana addu'ata masu da'awa min tabligi dinillah ya hana su katabus wajen isar da addinin Allah ya ce wa'azin shirme ne ya ce ba daidai ba ne ai ba wa'azin Allah ba ne in an zagi mai wa'azi mai wa'azi aka zaga ba faɗa yake da addin maganganun ban zaga shi don ga irinsu malai ce wannan ba zai gushe ba duk inda ake da'awa ake kiran mutane zuwa ga Allah ce faƙad kallamtu anil jihadi ya ce wannan ya sa ne magana kan jihadi wa ahkamihi da hukunce hukuncen jihadi walamma kana min nata'ijil jihad yayin da ya zama na daga riban da ake samu in an yi jihadi wujudar raƙiƙ samar da bayi a hayanan wahum asral harbi su ne babbursun da ake samu na yaƙi minal kuffari wal mushrikin daga cikin kafirai da mushrikai faqad ja'altu kitabal itiki ba'adal jihadi mala yace sai na kawo littafin yantar da bayi a bayan littafin jihadi li bayani targibil islami fil itiki saboda a bayyana ma al'umma irin kwadaitar wanda musulunci yayi dangane da yantar da bayi wal in'ami ala asr al harbi bil hurriya da kuma yi ma bayi ni'ima samu ‘yanci sakamakon kwaɗaitarwar da musulunci ya yi, kaga kenan, kitabul itiki shi ke bayan kitabul jihadi, wal hikimatu fi ji'al kitabul itiki akhir kitab min fi kitabul wajiz, Mala ya ce hikiman da ya sa na kawo littafin ‘yantarwa a ƙarshen wannan littafi na wani alwajiz, hiya tsama'u fi an yaji alallahu hazal amala. shine bege da fata da ƙaunan da nike yi Allah ya sanya wannan aiki nawa sababa itiki minan nar ya zama shine sanadiyyan ‘yantar da daga wuta innahu subhanahu huwal azizul gaffar duk aikin da za ka ya zama tunaninka aikin nan ya zama dalilin kubutanka daga gidan wuta amma muna yi ne in Allah ya daga wannan ai sha Allah sun rushe ai jama'a za su kada bata maka kanka lokaci ne annabi ma an ce mashi law an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim in dai mutane ne ko mu jiru zuwa tulo rafi ina fatan mun gano wannan da kyau in dai mutane ne ai da suka ce kaga mutum sai Allah ko wallahi mutum sai Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi sa duk abin da zaka yi ka nimiyar dan Allah wa a'lamahum annabi ya karantar da mutane cewa ita bid'a dalalatun bata ce fa kullu man amila amalan duk mutumin da ya aikata aiki aw ta kallama bi kalamin ko ya bude baki ya magana la yuwafaqu kitabillahi ta'ala wannan litta wannan magana nashi la yu la yuwafiqu kitaballah bai dace da littafin Allah ba wa sunnata rasulillah ko bai dace da sunnar manzon Allah ba wa sunnatul khulafa'ir rashidin bai dace da sunnan khalifofi shiryayyu ba wa aqwalis sahaba da zantuttukan sahabbai fa huwa bid'atun wa dalalatun wa marduda ala fa'ilihi to yace bid'a ne bata ne kuma an kwararo shi an mai da shi akan wanda ya ambace shi kowaye shi yasa ɗaya daga cikin 'ya'yansa ya ce ku zo ku yi magana na ilimi ba maganan jahilci da son zuciya ba mun gano wannan da kyau ku isa duk wanda zai yi addini ko wallahi ma addini safi in ba haka ba annabi ya ce manya ya ishminkum fa sayaraktilafan kathira duk wanda ya rayu daga cikin ku wallahi sai ya ga sabani mai yawa sai ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdathatil umuri ce a hir ka shedunku da bin ƙirƙirarrun abubuwa Allah ya sa mu dace mala ya ce liƙaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da maganan annabi da ya ce man a hadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya ƙirƙiri wani al'amari a cikin al'amarin addinin nan namu wanda bai da alaka da addinin kowaye wannan mutumin an maida mashi da maganin shi jama'a mun gano wannan da kyau kowaye kisa kowaye taka tsantsan ya hankali Allah ya tsare mana imaninmu wa minha annal irbad bin sariya mala yace daga cikin abin da zamu fa'idanti da shi cikin wannan hadisi lalle irbad dan sariya Allah ya kara mashi yarda ya ce wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mau'izatan baligha yace annabi mana wa'azi mai shiga jiki zarafat min hal'uyon wanda idanuwa sun zubar da hawaye wa wajdat min halƙulob zukatan baya sun raurawa mayyazu hadhal kalam mala yace mayyizu jama'a ku tantance wannan magana la qala sarahana bai ce mun yi ihu da muka ji wa'azin ba min mau'izatin saboda wa'azin da muka ci wala za'aqana ko ba mu miƙe mun yi rawa ba wala tarakana ala na ba mu kaɗa kai mana abubuwa saboda mun ji daɗin wa'azi ba wala darabna ala na ko ba mu bugi ƙirji ba mun gano wannan da kyau ko wala zufna kuma ba mu rausaya ba wala raƙasna ba mu tashi mun taka mun yi tawajidi ba kama ya fa'alu kathirun minal juhal kamar yadda da yawa daga cikin daƙiƙai jahilai ƙidahumai ya sarahu na suke kururuwa indal mawa'iz in an zo an yi wa'azi maimakon abu ya birga ce Allahu Akbar sai gaji jahilai sun ce mm. ina fata mun gano wannan da ke a ah, to mu ina ruwanmu ai wa'azi haka yake da ki gaba ka da ke baya yanzu aka yi wa'azi aka yi wa'azi ai wannan daga wajen yan bida kuka samu maimakon ya kabbara sai a ce ne mm. ina ka samo shi wannan sunna ne shi ma bid'a ne kuma yan kowa tuba ya bari ina fata mun gano wannan da kyau ana yi ko ba a yi to ba za a bari ba to kaga mu matsalar mu kenan wani sai ce tufan mabiyan nashi ne me yasa ba zai keɓance su kaɗai masa magana ba an kiya keɓance su waɗanda ake magana ɗaza a kansu kashi suke maka a gado ko su ba mutane ba ne ko su ba su da ‘yan uwa ko su ba su da mabiya ko ko su ba su jin zafi an yi magana kansu ku kuna yin ba daidai ba sai a bakku jama'a mun gano wannan nake ku jama'a munan ko ba ƙungiyar asiri ba ce Allah duk wanda yi ba daidai ba sai an gaya mai in maganin ta kama a yi ta gaban mutane don wani ya je faɗi ko wallahi a gaban mutane za a yi domin wannan ya zama gani ga wani ya isa wani tsoron Allah don wani ya ɗauki izina daga wannan laifin an jima shi kar yayi ma ba daidai ba ne ana ganin abin da ake yin shi na kuskure na ɓanna wai sai a ce a'a ai a bar mutane kan haka ba zai yiwu ba wallahi mu ba haka muke ba dan kar mu ce kayan kuskurewa an jima kai fushi da mu kar Allah ya sa ka huce kai ta fushi an mala'ikan mutuwa ya zo ɗauki ranka ka ƙima furta kalmar shahada saboda kana jin haushin mu mun gano ina ruwan mu <laughs> jama'a addini wannan harka ai billahi allazi la ilaha illa huwa kowa ya an ga mai gaskiya amma malam har yau ba ku fahimci abin da muka ce mu salafiyanci za mu yi ba annabin da Allah ya aiko da addinin ya bar shi in kai ne zai ka ce ya za a ban aiki kuma ana ce man an mai ta sa'alun ya za a ban aiki kuma ana ce man eh, menene afallawa an kalima azinta lahum ya za a ban aiki kuma ana ana toza ta ni gaban mutane ana wannan mutane ban san karatu ba ana cewa wata mata ta yi man tambaya ban sani ba kun gano laqad sami Allahu qawlan lati Luka fi zawja wa tashtaki ila kuna fahimtar wannan dan adam ka same shi yana nan yana karanta wannan saboda shi ya dauke kan shi tsarkakakke ne kun gano wannan daga ran da ka dauke kan ka san komi ko sai Allah ya wulakanta ka annabi Musa ne alaihi salatu wassalam aka yi mai tambaya ya bayanin abu kaza ya ce ai ba wanda ya kai sani don Allah ya nuna mai bai sani bai ce je ka ko wani bawan namu khidar ai in ka sake kai ma Allah karambani ko baka zuwa ko ina sai ya nuna wallanka kun gano wannan shi yasa mu har yau bamu ce mu malamai bane Allah mu har yau mu dalibai ne mu yanzu ma muke koyon karatu shi yasa har yau kowa na gani muna kwasan littattafai a gaban ku mu tafi wajen malaman mu wani lokaci kuna wajen ma ga mun tsuguna muna neman ilimi don mu ma ɗalibai ne kuma har mu mutu ba za mu zama malamai ba ina fatan mun gano wannan da kyau za mu neman ilimi kuma a ta gaya mana abin da ba mu sani ba muna amfana ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace amma duk wanda yake jin ya isa shi mai karatu ne ko kana sai Allah ya taso da na kasan kasan kasan bayan bayanka sai zo kawai sai ya uba lafin dinka ka koma kuma kai ta damuwa kai ka ja kanka bima kasabat aidin nas kai ka jawo kanka ka zabi kowa ka koma gyara tauhidin ka sai Allah ya gyara maka Allah maraukin sarki ya sa mu dace ce duk basu yi wannan ba wai mutane kun sa abin da suke so wai kiriki da zo nan mm, da kuke yi shi ne zai mu ce mm din koyi sunna ne annabi ya kanta da mm ne in abu ya burge ka me ce ayi kabbara Yasa kar wanda ya kara daga yau <laughs> Allah ya samu dace in abu ya birge me za a ce yawwa yasrukuna indal mawa'is ويتغشون ويتما ويتماوتون haza min fi'il shaitan sai ga ana wa'azi sun yi rangaji sun dan biki kirji haka an dan holi, an dan ji daɗi ce wannan aikin waye aikin iblis ne dan lis li annahu abu bihim saboda shaɗin ne ke wasa da su wa haza kulluhu bid'atun wa dalalatun bid'a ne kuma ɓata ne yuqalu liman fa'ala haza za a ce ma wanda ya aikata haka ilam inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama kana asdaqun nasa mau'iza cewa ka sani annabi ya fi kowa iya wa'azi wa ansahun nasa li ummati kuma ya fi kowa kawo alheri ga al'umman shi wa araqqan nasa Kalba kuma ya fi kowa sanyi da laushi da taushin zuciya wa ashabuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su kuma sahabban annabi radiyallahu anhum rakan nasu kaloba sun fi kowa laushin zuciya wa akhbaran nasa mimman da Hum. sai annabi ya ba su labarin cewa akwai mutanen da za su zo a bayansu la ya shakku fi haza aqilun babu wani wanda zai yi shakkan wannan magana in dai mai hankali ne ma sarraho inda mau'izatihi cewa sahabbai ba su taɓa ihu ko sun yi wani kakaci ko rawa ko rausayawa ko dukan kirji yayin wa'azin manzan Allah ba wala za'iku wala raƙasu ba su rangaji ko rawa ba walau kana haza sahihan kano a haƙƙun nasa bihi mala ya ce da sun yi da su suka fi cancanta ko su min an yaf'aluhu ya yadai rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama si wannan saboda birgewa da wani kakaci da wani nuna isa da abin da suka yi kenan gaban manzan Allah Walakin da bid'atun wa zalala sai dai wannan bid'a ne kuma bata ne wa batilun wa munkarun banna ne ba daidai ba fa'alam zalika ka san wannan fatamassaku ku yi riko da shi rahimakumullah Allah ya ji ƙanku ku yi riƙo bi kitabillahi azza wa jalla ku yi riƙo da littafin Allah wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sunnan annabin shi wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnan khalifofi shiryayyu wa ƙawalu sahaba da zantattukan sahabbai radiyallahu anhum war warfadu ma siwa zalika duk abin da ba wannan ba ku yi watsi da shi can nesa nesa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace ala saurara fatabiru wa tadabbaru ma zakarnahu wa ma nadhkuruhu al'an kowa ya tsaya tunani ya nazari ya lura da abin da zamu ambata a yanzu min qauli nabiyyikum sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin maganar annabinku da yace in kuntum min ummatihi inda gaske kuɗin nan al'umman annabin ne fata dabbaro amrahu ku lura da maganan annabi haisu ƙala inda yake cewa kai jama'a magana akwai tashin hankali a cikinta ku lura da maganan ku yi aiki da ita ku kiyaye ta ku kudurce ta in ku daga cikin al'umman shi ne ta in ba daga ciki bane fa ba ruwanku da ita ke fa alaikum bi sunnati annabi ya ce ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnan khalifofi na shiryayyu almahadiyyin min ba'di tab ma'anahu fakta dubi ku koyi da ni wasla ko ɗariƙi ku shiga dariqa ta inji annabi wa dariqa abi bakarin da dariqan sayyidina abubakar wa umar wa usman wa ali radiyallahu anhum waqtadu bihim ku koyi da su duk abin da ya saba masa a zamanin su ba daidai ba ne duk hayaniyan da ya kirkiro a bayan su yi watsi da shi wa ƙulu iran malai ce bari ya ɗan rera mana wani waƙe da dabbar kalamallahi wa tabi'il khabar wa an ka ra'ayan wala yula'imuhu athar wala ta'dilanna an shar'i dini muhammadi fa kun bi lil mustafa sayyidil bashar wa man ba'adahu siddiquhu khairu sahabihi wa man ba'adahu faruqu a'ani bihi umar wa min ba'adihi qaul fattabi قول علي وامتثل ما به أمر وقول إمام قد تبئت طريقه ومذهب ومذهبه فاتبع لما عنه قد ظهر wa nahajal mahadi wa nahajal huda falzimhu waqtadil bil uwal waqtadil bil ula hum shahidu at-tanzila tanju darar wala ta'udda an nahajil ولا تعد عن نهج الثواب فإنه سبيل لأرباب البصائر مؤتبر بس يشي سبيلا لأرباب البصائر مختبر وإياك أن an إلى قول qawli كذوب فتلقى فيه سابك في سقر saqar akhzurukum أخذركم قول السفيه وفئله وبدعته يا صاحب الحذر الحذر wannan ‘yan waƙe ‘yan baitutuka guda ɗaya biyu uku hudu biyar ko shida bakwai takwas tara yayi sai mun zo za mu kanta su da kyau kuma mu fassara su karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum